za ka siyar ka kai musu a can page din su su siya su biya ka a dollars din gani mu 'yan nan 'yan arewa mu 'yan nan kudu ne ko muni a daunin ba ma damuwa da irin abubuwan nan sai mu ta gani kamar ba sa biya abin shirme ne ko ɓata lokaci ne ba ɓata lokaci ba ne lokacin da ka zauna kake kallon video guda ɗari hamsin a tiktok ba tare da ka ƙaru da wani abu ba lokacin na datan nan da kake boni kake kallon tiktok videos you can use just one gig to earn a lot of money And so, on social media instead of just burning it around ka wannan ka je wannan ka kalla wannan ka let's make something out of internet za a iya biyan ka lokacin hutunka ma ka kwanta kana abun ne kamar kana wani dangwale dangwale waya kuma you are doing something so stay tuned i'll be coming with more updates 苏宁。